karanta ban ba kuma lokaci ya kure ba kuma barin karanta ba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، يوجد رسمنا خمسين نعم خمسون دبوكي cikin kitabu ahkamin jana'iz muna cikin matsala ta tara cikin abubuwan da suka haramta a yi su a makabarta shine bina'ul masajid alaiha wato bina'ul masajid alal qubur gina kabar a masallatai a kan kabari ko a makabarta wa fihi ahadith akwai hadisai wanda yake mun karanta hadisan nan har zuwa hadisi na bakwai na Aisha za mu tashi inda malam yake cewa wa fil babi ahadithun ukhra wa fil babi ahadithu ukhra sahaba a cikin wannan babi wato akan wannan mas'ala kan wannan hukunci akwai waɗansu hadisai daga kuma waɗansu jama'a ta sahabbai daban ba wanda aka kawo ba aurattuha fi tahdhir sajid min ittihad al masajid na kawo waɗannan hadisai a cikin littafi na tahdhir sajid wato gargadi da tsoratarwa ga mai yin sujada ga musulmi min ittihad al-qubur masajid daga ya riki masallatai su zamanto wajen yin sallah ya riki makabarta ko kaburbura su zamanto wajen yin sallah وهي تدل دلالة قاطعة على أن اتخاذ القبور مساجد حرام وأن حديثي سنا نوني دوني وندي كباب وان تنتما أتشكنسا أكن شوى رقم واتو دوكم مسا ما يد دوكم مكبرتا كو كبربرا زمن تو وجن دا أكيين سلا حرام لما فيها من لعن المتخذين سبب أبن حديث يزو na la'antar wanda suka yi wannan aiki na rikon masallatai su zamanto akan makabarta la'ana ku bata zuwa sai akan aiki da yake na haramu wani dalika ƙarar faƙihul haitami haythami haythami haka ne al-hafiz malamin nan na fikihu ba malamin hadith ɗin ba ibnu hajar alhaitami ya yace a cikin littafinsa azawajir az-zawajir an iqtiraf al uh, yake cewa alkabiratu kabiratu thalitha wa tis'un babban zunubi na 93 ittihadul quburi masajid a mai da wato a riki makabarta a riki masallatai a makabarta ko kuma a mayar da makabarta ta to masallaci ko a mayar da kabari a gina masallaci wanda mutane za su rinka sallah a wajen sun masaka ba abal ahadithil mutaqaddima sannan ya kawo waɗansu daga cikin hadisan nan da suka gabata wa gairaha da waɗansu su mimma laysa ala shartina wanda yake amma ba su cika sharaɗin mu ba domin shi Sheikh Nasir baya kawo hadisi sai wanda yake ya inganta to shi ko Ibn Hajar Ibn Hajar al-Haytami ya kawo hadisi waɗansu sun cika sharadin inganci waɗansu ba su cika sharadin inganci ba sun maqal sannan malam Ibn Hajar ya ce wa wa وعد وعد هذه من الكبائر وعد هذه من الكبائر وقع في كلام بعض shafi'iyya sanya waɗannan wato ɗaukan waɗannan A ayyuka cewa suna daga cikin kaba'iru zunub manya-manyan zunubai ya zo a cikin waɗansu daga cikin malamin mazhabar shafi'iyya wato shi ma ba faɗa ya ba akwai malamai magabatansa daga cikin malaman shafi'iyya da suka tafi a kan haka wa ka'annahu akhadha dhalika mimma dhakarahu min hadhihi al-ahadith la'alla na shi wannan malami kai ka ce ya ya ciro wannan hukunci ne daga abin da ya ambata na waɗannan hadisai wa wajhuhu wadih fuskar wannan dalili a bayyana take li'annahu la'ana man li'annahu li'annahu la'ana man fa'ala dhalika bi quburi anbiya'ihi domin Allah madaukakin sarki ya la'anci wanda ya aikata haka da kaburburan annabawansa wato wanda ya mai da kabari na annabawa suka zamanto masallaci Allah ya la'ance shi to ina kuma ga kabarin wani wanda ba annabi ba وجعل fa'ala فعل bi quburi sulaha'ihi sharrar halka inda Allah yau malƙiyama kuma Allah ya sanya wanda ya aikata wannan aiki da kaburburan salihan bayansa su ne a shararen halitta a wajen Allah ranar alƙiyama fafihi tahbirun lana a cikinsa akwai a cikin wannan akwai tsoratarwa da gargaɗi a gare mu kama fi riwayati yuhadhdhiru ma sana'u kamar yadda yazo a cikin riwayar jindub ibn abdullahi bajali inda yake cewa yuhadhdhiru ma sana'u yana tsoratar da al'ummarsa daga abin da ahlul kitabi suka aikata ay yuhadhiru ummatahu bi qawlihi lahum dhalik min an yasna'u ka sun'i ulai ai wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadin al'ummarsa da wannan magana tasa da yi musu kan kada su su aikata irin aikin waɗancan mutane ahlul kitab fa la'anu kama lu'inu su ma ala'ance su kamar yadda aka la'anci waɗancan qala ba'd al-hanabila wani daga cikin malaman al-hanabila wanda suke mantabar imam ahmad ibn hambal rahmatulahi alayhi yace qasdur rajuli rajuli salata inda al mutabarri kan biha ainul muha aynul lillahi wa rasuli mutum ya nufi masallaci ya nufi yin sallah a wajen wani kabari a kabarin wani mutabarrikan biha yana neman albarka da wannan sallah yana ganin sallah a nan wajen akwai falala fiye da sallah a wani waje ba nan ba wato ya nufi wannan a kabarin ko kuma masallacin da wannan kabarin yake a ciki yace zai je yi sallah a wannan masallacin saboda akwai akwai kabarin wani a wani salihi ko kabarin wani annabi a nan wajen to mutum yi wannan niyyar ya je yi wannan sallar ya ce ainul muhaddati lillahi wa rasuli wannan shine ainihin yi ma Allah da manzansa fito na fito ainihin saba ma Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan matsala wa ibda'un wa ibda'un wa ibda'u dinin lam ya'zan bihi Allah da kuma kirkiro wani addini wanda Allah bai bai ba da izini akan sa ba linnahi anha saboda hanin da ya zo akan yin haka linnahi anha samma ijma'an saboda hanin da ya zo a kan wannan a wajen malamai ijma'an fa inna a'azam muharramat domin mafi girman abu ayyukan harami wa asbab shirki da sabubban da suke kaiwa ya zuwa ga shirka asalatu salatu indaha yin sallah a makabarta a wajen kaburbura wattikhadhuha masajid kuma da mayar da kaburbura su zamanto masallatai aw uha alaiha ko kuma gina masallatai akan kabari wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi dhalik a ce wannan a kawali da kan cewar karhanci ne wannan ana daukan ana daukan mahmulun ala ghairi dhalik ana daukan sa ne ba akan wannan ba ma'ana wanda zaka ji sun ce makruhi ne ba wai suna nufin kan cewa ittihadul qubur din ne makruhi ba ta yaya za a yi ce wannan makruhi ne wai sai dai ka ba su wani tawili wata ma'ana daban amma ba za su fito su zo su fito na fito da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam id la yuzannu bil ulama'i id la yuzannu bil ulama'i tajwiz fi'lin tawatara an an-nabi sallallahu alaihi wasallam la'nu fa'ilihi domin ba zai ba zai yiwu ka yi wannan mummunan zato da malamai ba kai zato da malamai cewa za su halatta aikata aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai aikata shi kuma wannan ya zo bit tawatur anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya waɗannan hadisai sun kai sun kai martabatit tawatur kenan wata jibul mubadaratu li hadmiha wajibi ne a yi gaggawa wajen rusa waɗannan masallacin in aka samu masallaci da aka gina shi akan kabari saboda ne tabarruki da wannan kabarin a gaggauta rushe masallacin wa tajibul wa hadmul qibab allati ala al qubur kuma a rushe ubbobi al qubba da ake sawa akan kabari in an yi kabar wato in aka yi kabarin sharrin shine in aka yi in aka yi wani kabari na wani malami ko wani wanda ya shahara da bauta to in aka binne shi sai a sai a gina masallaci yana ciki kabar nasa yana cikin masallacin ko a tsakiya ko a gefen dama ko a gefen hagu sannan a daidai inda kabarin yake kuma sai a yi kubba kubban masallacin ba wai a tsakiyar mai kamar yadda ake wannan kubba suke a tsakiyar masallaci a'a za a yi ta ne a kan kabarin to wajibi ne ita ma wannan kubbar a rusa ta wannan wajibi ne akan sarakunan musulunci su aiwatar da wannan aiwatar da yana daga cikin abubuwan da shari'a ta wajabta ma masu mulki su don wani daga cikin munkara shi yasa abdulaziz lokacin da ya yi abin nan ya kama kasar lokacin da ya haɗe kasar saudiya abdulaziz baban waɗannan sarakunan na saudiya ya rusa duk wannan kubobin da ke cikin baƙi'a da duk ta yaya ake sani cewa wannan kabarin na matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne wannan kabarin fatima ne radiyallahu anha wannan kabarin abbas wannan kabarin wani wannan kabarin wani eh, suna nan eh, har akwai ma in za ka shiga bakiya ana yin wannan ma eh. duk babu wani dalili a kansu amma dai akwai ta yaya aka gane wannan saboda da kubbobi ne a kai a ce kubbar abin da an san kabarin wani da kubbar da aka yi to lokacin abdulaziz shine duk aka bayan an kafa kasar sau daular saudiya daular tauhidi sai aka rushe duk wannan kubbobi din sannan aka zo aka mayar da kabarin ya zamanto yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kara daga shi sama da ashibu to wannan kaga ibn hajar yake faɗan wannan ibn hajar al-haitami yana daga cikin malaman da da ba su da da ra'ayoyin da waɗansu yawa daga maganganu da yawa daga cikin maganganu shekul islam ibn taymiya amma da yake matsala ce ta ilimi ta amana ilimi haka abin da yake ba shine maganganu masu tsauri akan ibn taymiya da har sai da wani daga cikin malamai ya yi littafi domin ya nuna ya hukunci tsakaninsu ya nuna cewa ibn hajar al-haytami ya wuce iyaka wajen maganganun da ya yi akan ibn taymiya bai yi adalci ba abin nan jila'ul fi na abin nan al alusi al hmm. jikan al-alusi mai tafsir ya rubuta wannan littafin jila'ul ainain fi muhakamatil ahmadain ahmadain inda yake nibi ahmad ibn abdul halim ibn taymiya da ahmad ibn hajar al wato don ya nuna irin abubuwan to shi kansa ibnu hajar al-haytami kun ga wannan duk maganganu ne da yake daukowa daga maganganun waɗansu daga cikin malaman al-hanabila wala Allah shaykhul islam din ma yake nufi da wani qala ba'd al-hanabila sai dai ba zai faɗi sunansa ba wa adamul qibab allati ala al-qubur da rushe ƙubbobi da ke kan kaburbura idhiya adarru min masjidin dirar domin cutarsu ta fi cutar masjidul dirar masjidul dirar a wallazi na takazu masjidan dirarun wa kufran wa tafriqan liman harama Allah wa rasulahu sarki yace la taqum fihi masallatan da aka gina akan kabari sun fi cutarwa da masallatan da shi masjidul a kayan ga abin da aka faɗa don a kawo rarrabuwa ne don a kawo don a kawo raba kan musulmi mafaka da waɗanda suke yaƙi da Allah da manzansa shi ko masallacin da aka gina a kan kabari don a rusa aki don a rusa musulunci ne gaba da a rusa tauhidi a gina shirka saboda haka ya zama cutarsa ta fi cutar masjidul dira لأنها ليست على لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم دومن أن جنا وأن مسلاتين فاونديشن أنسو حرساشن سو أكن ساقم من الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عن ذلك دوميا هنا ونن وأمر صلى الله عليه وسلم بحجم القبور المشرفة يا من الله صلى الله عليه وسلم يا أمني دا أروس قبر برا وأن ديك أني مستوزو سنتاش سما سوسي وتجب إزالة كل قنديل أو سراج عن على القبر sannan dukkan wata irin ragaya nan da ake tafa da ake ragaya da ake yi ta sanya fitila da kuma su kansu fitilun da kendira da sauransu da ake yi a da ake yi akan kabari din wajibi ne su ma a kawar da su wala yasihhu waqfuhu wa nadaruhu kai ma waɗannan abubuwan waƙafi ko kai bakance cewa za ka yi wani abu na ibada game da waɗannan la yasih idan kai wakafi. idan kai ga masallacin da aka yi ga masallacin da aka gina kan kabari wannan wakafin bai inganta ba batil ne wajibi ne alƙali ya hukunci da cewa wannan kudin wakafi din da aka yi a ɗauke shi a je a sa shi a cikin wani wakafi wanda yake sahihi amma wani wakafi ne ku. haka zalika idan mutum ya yi bakance cewa zai je ya yi sallah a wajen ko zai je ya yi sadaka a wajen a wannan kabarin wannan bakance nasa da yayi batil ne haramun ne bai halatta ya cika shi ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace man nazara an yuti Allah falyuti wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya bakancan cewar zai zai yi biyayya ga Allah ya yi biyayya gare shi wanda kuma ya bakancen cewa zai saba ma Allah to kada ya saba masa saboda haka sai ya ki ya kafara akan bakancen da ya yi هذا والاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل عدة أمور bayan wannan bayani to ka sani cewa abinda ake nufi da al-ittikhaz wato kaburbura su zamanto masallatai abinda ake nufi da su abubuwa abubuwa ne kamar haka gididdigaggu al al'awwal na farko as-salatu ila al-quburi mustaqbilan laha kai sallah kana kai sallah zuwa ga kabarin ka sanya kabarin a gabanka, ka fuskanci shi kai masa kai sallah kana kallon sa wannan ma wanda da yayi haka ittakhadha al-qabra masjida an fahimta ma'ana ta farko kenan athani ma'ana ta biyu as-sujudu ala as-sujudu ala al-qubur sujada akan kabari ka je kai sujada ka sa kabarin a gabanka kai masa sujada ko kai sujada akan tozan ko a gefen sa الثالث نأكو بناء المساجد عليها جنا مسلاتي أكي كجيك سامو عند مسلاتي كجيك سامي كبري ko makabarta ka ce wannan za a gina masallaci na kamsu salawat ko ma na juma'a a nan wajen kamar da irin bala'in da muke gani a wannan garin namu wal ma'ana thani zahirun min al ma'anar ta biyu bayanan naci a wajen al-ittihad ko me yace ma'ana ta biyu eh? as-sujud as-sujudu alaiha yin sujada akan kabari wannan kaga duk mutumin da yayi ittakhadha al-qabra masjid don me ai me ma'anar masjid eh? ismul makan min as-sujud eh? sigat ismul makan ne maf'il sigat ismul makan ne saboda haka masjid ai makanu sujud اتخذ القبر مسجدا أي اتخذ القبر مكانا للسجود يا ɗauki kabari ya zamanto wurin da zai yi sujada wannan zahiri ne daga hadisi shine abin da shakka ke nuna mana wal akharani ma dukhulihima fihi faqad jaa an-nass alaiha fi ba'd al-ahadith al-mutaqaddima sauran abubuwan guda biyu kuwa shine as-salatu ila al-qabr da kuma bina'ul masjid alaiha waɗannan ma'anonin guda biyu shine kai sujada kana kai sallah kana ka sanya kabari a gaban ka kai sallah ko kuma a gina masallaci akan kabari wannan ma'anoni duk da cewa su ma sun shiga cikin al-ittihad to nassi ma ya zo a su a waɗansu hadisai da suka gabata wa fastaltu qawla fi dhalik na na tantance magana akan wannan wa awratu aqwalul ulama na kawo maganganun malamai mustashhidan biha da kuma ina kafa hujja da su fi kitabin alkhas a cikin littafin da na yi shi keɓantacce tahziru sajid min ittikhadhil quburi masajid wato tsorat gargadi ga masallaci kamar yadda muka ambata ma'anarsa wa dhakartu fihi tariha idkhal tariha tariha idkhal al-qabr an-nabawi fi al-masjid ash na ambaci tarihin lokacin da aka shigar da kabarin annabi sallallahu alaihi cikin masallacinsa mai albarka wa ma minal min al-mukhalafati lil ahadith al-mutaqaddima da nuna cewa wannan abin da aka yi an saba ma hadisan da suka gabata wa anna salata ma'a dhalik la tukrahu fihi khassa da kuma cewa yin sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba makruhi bane dan saboda kabarin da yake wajen faman